الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع بإحسان واستنى بسنته إلى يوم الدين رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي Don uwa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu yau uku ga watan ramadan hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam tana 1443 wanda ya daidai da biyar ga watan hudu 2022 miladiya a yau ranar talata uku ga watan ramadan allah madaukakin sarki hudu ga watan ramadan Allah marubucin sarki ya kaddara za mu ci gaba da wannan tafsiri namu da muke gabatarwa a wannan masallaci na tunawa da malamin mu Sheikh Jibril Umar Jibril Allah ya ji kansa wanda aka fi sani da masallacin Triumph a nan cikin garin Kano a unguwar Fage idan ban manta ba har yanzu muna cikin suratu Baha ko mun jiya mun tsaya akan aya ta ɗari da goma sha biyu a cikin wannan sura mai albarka yau za mu tashi aya ta ɗari da goma sha uku inda ubangiji maɗaukacin sarki yake cewa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب به علما na'am ubangiji madaukakin sarki ya ce wa kazalika anzalnahu qur'anan arabiyya kuma haka ne muka saukar da shi alqur'ani arabiyyan balarabe wa sarrafna fihi min alwa'idi muka nau'anta nau'ika na gargadi da tsoratarwa la'allahum yattaquna domin ko sa ji tsoron Allah aw yuhdithu lahum dhikra ko zai farar musu da wa'asuwa ya wa'astar da su su gargadi fata'ala Allahu al-maliku al lalle Allah wanda yake sarki ya ɗaukaka ya girmama da dukkan abin da ake siffanta shi na ƙasƙanci alhaɓu wanda shine ma'abucin gaskiya wala ta'jal bil qur'ani kada kai gaggawa ya manzo sallallahu alaihi wa sallam wajen karanta alkur'ani lokacin da mala'ika yake karanta ma min qabla an yuqda ilayka wahayu kafin kin ya gama karatunsa a ce kai ka fara wa kurka ce rabbi ya ubangiji zidni ilma Allah ka ƙara mun ilimi a nan ubangiji maɗaukacin sarki yana ba mu labari yayin da ya kasance ranar tashin alƙiyamar can da ya ba mu labari a sama tun daga yau mai izin la tanfa'u shafa'atu illa man azina lahu rahman to yayin da ranar nan ta ranar tashin alkiyama ta zamanto ranar sakamako ne ga wanda ya aikata alkhairi ya ga alkhairi ga wanda ya aikata sharri ya ga sharri kuma wannan tabbas ne babu jayayya ko kwanto a bisa haka to shine sai Allah ya bada labarin cewa ya saukar da alkur'ani domin ya zama mai bishara ga waɗanda suka yi aikin kirki suka yi imani kuma ya zama gargaɗi ne ga duk wanda yake aikata aikin asha ko wanda bai yi imani da alkur'anin ba kuma alkur'anin ya ba mu labari ya saukar da shi da harshen larabci mabayyani wanda yake cika da fasaha babu wani soge ko rishin azanci ko kuma dolanci a cikin alkur'ani mai girma shine wa kazalika anzalnahu qur'anan arabiya zai zama wa kazalika haka kuma anzalnahu mun saukar da shi sai zama maqufun ne kamar ana magana tun daga can baya da yace wa kazalika naqussu alaika haka muke yi ma muke yi ma kissa muke karanta maka labarin al'ummar da suka gabata to haka nan kuma again muka saukan ma da alkur'ani wanda a cikinsa ne muke faɗa ma wancan labarin rika na annabawan da suka gabata da abubuwan da ya faru a kansu sai ya ce arabiyan kuma ya zamanto da harshen larabci ai da lugar larabci domin ku fahimce shi sai Allah ya ce wa sarrafna fihi min alwa'idi la'allahum yattaquna ai a cikin alqur'ani mun yi bayani mun kawo misalai da nau'ika da labarin rika da al'amura da dama kala-kala domin ya zamanto tsoro da tsoratarwa a gare ku shi yasa a cikin alkur'ani muka yi ta maimaita irin narkon da Allah ya tanadar wa irin narkon da Allah ya tanadar wa kafirai irin azabar da take a ranar tashin alkiyama da kabari da lokacin da za a zare ranka wannan shine wa sarrafna fihi min alwa'id muka yi ta kawo al'amura muna ba ku labari yanda azabar take da yanda za ta kasance muka sarrafa lafazi muka yi amfani da lafizza wanda suke da tsoratarwa domin me la'allahum yattaquna ko wannan ya sa ku ji tsoron Allah domin wanda yake karanta alkur'ani mai girma yake jin labaran al'ummatan da suka gabata da irin azabar da aka yi musu yake karanta ahwal abubuwan da zai faru ranar tashin alkiyama yake karanta abubuwan da zai faru a kabari da tambayan mala'iku da sira'i da hisabi da mutum ko dan wuta ne ko dan aljanna to duk wannan ana kawo mana wannan labarai din ana sarrafa iskar wani lokaci tsoron ya fito a kissa annabi musa don mu fahimci yadda aka yi da shi da fir'auna wani lokacin ya zama annabi nuhu wani lokacin ya zama kawai labarin aka kawo na mutanen da aka jefa wuta wani lokaci Allah ya kawo mana yadda za su kasance a cikin wuta duk wannan Allah ya ce mun yi a cikin alkur'ani don me sai ce la'allahum yattaquna domin wannan ya sa su ji tsoron Allah wannan ya sa ku ji tsoron ubangiji madaukakin sarki ku bar laifuffuka ku bar aikata abin da yake na haramun ku bar aikata alfasha duk wannan shi ne domin ku ji tsoron Allah ku ƙauracewa duk wani abu na saɓansa sannan ku tsorata daga uƙubarsa aw yuhdithu lahum dhikra ko kuma ya farar musu ya afkan musu da wani gargaɗi da wa'azi wanda zai kai su da ɗa'a da aikata ayyukan da za su kusantar da su daga Allah wato Allah nan sai ke ba mu labari ya saukar da alkur'ani kuma a ciki yayi bayanin narko da al'amuran da za su kasance da ɗan adam bayan mutuwa ko dai da farko ya zamanto wannan ya sanya shi tsoron Allah shine ya cewa abin da yake na laifuffuka da zunubai domin ya gama da Allah lafiya ko kuma wannan wa'azin da ƙur'ani in ya zo ya farar musu sai fi auyuhu bisa. domin kafin zuwan alƙur'ani ba wani gargaɗi ba wani littafi ba wani wa'azi da suka samu amma bayan Allah madaukakin sarki ya zo da alkur'ani kaga sai alkur'anin ya farar musu da tsoro da wa'azi da gargadi wanda wannan wa'azin zai kai su ga game zai kai su ga da'ar Allah zai kai su da ibadar ubangiji madaukakin sarki domin wannan azzikir anan yuqlaqu alaiha ana sakin alwa'az alzikir bi ma'ana tsoron Allah yin ibada yin da'a aikin da zai kusantar da Allah duk wannan da jin alkur'ani da sanin fassara alkur'ani shi zai kai ka ga wannan to sai ubangiji mata sarki ya tsarkake kansa yayin da ya faɗa mana ya abubuwan da za su faru na tashin alkiyama da kuma saukar da alkur'ani da ya yi sai ce fata'ala Allahu lalle ubangiji maɗaukakin sarki al'amarinsa ya girmama ya ɗaukaka almalku wanda yake sarki alhaƙu kuma na gaskiya ai Allah ya tsarkake kansa kuma ya tsarkake mulkinsa cewa mulkin Allah na gaskiya ne kuma ubangiji maɗaukacin sarki shi gaskiya ne alkawarin da ya yi zai ba da ni'ima ga wanda ya bi shi gaskiya ne narko da ya bayar da cewa duk wanda ya yi abin da yake ba daidai ba zai haɗu da fushin Allah wannan ma gaskiya ne annabawan da ya aiko suka ce daga gare shi ne su ma gaskiya ne haka aljanna gaskiya ce wuta gaskiya ce dukkan wani labarai da aka bayar gaskiya ne adalcin Allah na cewa baya azabtar da wani face sai ya mishi gargaɗi shi ma gaskiya ne kuma lalle Allah madaukakin sarki ya tsayar da hujja akan bayinsa hujjar da take karara babu shubuha ko rishin ganewa a cikinta to shine Allah yake lalle Allah madaukakin sarki ya daukaka wannan yake nuna mana ne Allah madaukakin sarki sai ya zo maganar mulki shi yasa da yawa daga cikin wasu malaman shari'a ko malaman tafsiri suka ce wannan yana buƙatuwa kamar yana ishara ne ga duk mulkin da ba a tafiyar da shi ba a abin da alkur'ani ya zo da shi to nan ba mulki ne na gaskiya ba domin da ya ce wa kazalika anzalnahu qur'anan arabiyan wa sarrafna fihi min alwa'idi la'allahum yattaquna aw yuhdithu lahum dhikra sai ce fa ta'ala Allahu al-malikul haqq wanda yake nuna mulkin da yake da gaskiya mulki wanda Allah yake so shine mulkin da aka yi shi akan koyarwa alkur'ani da karantarwa alkur'ani da karantarwa shari'ar manzo sallallahu alaihi wa sallam duk mulkin da yake bai ɗanɗani ko bai so kano hasken shari'a da Alƙur'ani da sunna ba to wannan ba na gaskiya ba ne ba shi yasa nan da Allah ya ce ya saukar da alkur'ani sai tabbatar kuma da mulkinsa na gaskiya ne domin ya nuna mulki yana zama mulki na daidai yana zama mulki na adalci yana zama mulki na kusanci ga Allah shine mulkin da aka yi shi akan doron abin da Allah yake so da abin da manzo sallallahu alaihi wasallam yake so mulkin da aka kamanta shari'ar musulunci a cikinsa mulkin da aka tsayarwa da mutane sallah mulkin da aka tsayarwa da mutane zakka mulkin da aka yi umarni da kyakkyawan aiki da hani da mummunan aiki ke sa Allah madaukakin sarki yace yabu bayan Allah na kwarai yace allazina in makkannahum fil ardi yace aqamu salata wa atawu zakata wa amaru bil ma'rufi wa nahawu anil munkar walillahi aqibatul umur bayan Allah na kwarai wanda halifancin su ya zama halifanci ne suke yi da sunan ubangiji madaukakin sarki halifofi ne a ban ƙasa na Allah su ne waɗanda idan muka ba su mulki a salata za su tsayar wa mutane sallah ne tsayar da mutane sallah su ba sallah muhimmanci su karantar da mutane yadda ake yin sallah su umarta a rufe komai na kasuwanci na komai yayin sallah su sai kula da masallatai da limamai da kula gyaran masallaci da ba shi muhimmanci da tsarkake shi shine a salata sai Allah ya ce wa atau zakata kuma suna ba da zakka suna amsar haƙƙin Allah a hannun masu kuɗi a matsayinka na gwamna a matsayinka na ciyaman a matsayinka na shugaban ƙasa a matsayinka na shugaba ka tirsasa wanda Allah madaukakin sarki ya ba kuɗi su fitar da zakka zakkar kuɗi zakkar kayan kasuwanci zarkar kuɗaɗen da mutum ya samu zarkar dukkan wani dabbobi zarkar kayan gona ka baza mutane a gonakai su tsaya duk wanda ya girbi sai ya fitar da haƙƙin Allah ba a maja ba coge ba kin bayarwa to shine wannan mulki kenan allazina in makkannahum fil ardi aqamu salata wa atu zakata su tsaya sai Allah ya ce wa amaru bil ma'rufi kuma sun yi umarni da kyakkyawan aiki duk inda ake alfasha duk inda ake batsala duk inda ake saba ma Allah duk abin da yake gidajen da za a lalata tarbiyya al'umma duk inda ake sai da kwaya da biya da wiwi duk wani dan kwaya da inda ake sha da inda ake sayarwa duk a fatattake su a hana alfasha ta wujana mata su fita a kan titi cikin hijabi cikin sun sa sutura ta musulunci maza su fita a sutura ta musulunci a kula da tarbiyyar mutane a kula da komai da komai wa nahawu anil munkar kuma a hana dukkan wani munkar walillahi aqibatul umur to kaga wannan shi yake nuna wannan shine mulki na gaske yasa malamai suka ce rukunan rukunan tsayar da mulki na shari'ar musulunci ne tsayar da waɗannan rukunan guda hudu duk al'umma duk mai mulkin da ya tsayar wa wannan al'umma waɗannan ababen guda hudu to ya tsayar musu da a'in wasu turkoki wasu rukunai wanda da su ne shari'ar musulunci take tsayawa sai Allah ya ce wala ta'jal bil qur'ani min qabli an yuqda ilayka wahyi kada kai gaggawa wajen karanta alqur'ani kafin a kare karanta ma kafin mala'ika ya gama wannan ya yi daidai kamar da inda Allah madaukakin sarki ya faɗa a cikin sura ta la uqsimu bi yawmil qiyamah Allah a can haka ce la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bi kada ka rinka gaggawan motsi da harshen ka lita'jala bi domin kai gaggawan riƙe da haddace alqur'ani manzo sallallahu alaihi wa sallam saboda tsananin kwaɗayin ya haddace abin da aka saukan man na alkur'ani in mala'ika jibril ya zo yana karanta mishi alkur'ani kafin ma ya kai ƙarshen aya manala ya fara daga inda ya fara domin yana tunanin ƙwazonsa da saurin maimaitawarsa da biyawa shi zai sa ƙur'ani ya zauna a cikin zuciyarsa har ya karantar da al'umma to yayin da yake wannan gaggawar yake allah allah ya fara karatun samanu lokaci har ya cakuɗa da karatun mala'ika jibril lokacin da yake karanta mishi shine sai Allah yake wala tuharrik bihi lisanaka lita'jala bi kada ka rinka motsa harshen ka domin gaggauta karanta shi inna alaina jam'ahu wa qur'ana akan mu tare shi yake haddace shi mu tare shi a cikin zuciyarka wannan aikin mu ne wa qur'ana kuma karanta shi ɗin ma da za ka yi aikin mu ne fa idza qara'anahu fattabi'u qur'ana ka tsaya har sai ya karanta alqur'ani in ya mala'ika din nan ka bi qira'arsa in aya ko nawa yayi ma kai tsafkana ji sai yana jamawa in ka buɗe baki za ka maimaita duk abin da yake domin mu za mu sa ma karatun a bakin ya fito ko mu ne za mu tare ma har da a cikin zuciyarka da haka ba bukata ba ake kai gaggawa ya manzo sallallahu alaihi wa sallam thumma inna alaina bayana sannan kuma bayanin sama na alqur'anin akan me yake wannan shi yake nuna duk inda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya fassara aya to daga Allah ne daga wahayi ne domin Allah ya ce thumma inna alaina bayana bayanin ma me alqur'anin ya kunsa shi kansa Allah ya ce namu ne mu za mu faɗa ma me muke so ka yi wa mutane sharhi ka wa mutane bayani ka faɗi dokokin ka yi dalla-dalla mutane su gane me Allah yake nufi wannan bayanin nata da fahimtar da mutane alkur'ani shi ma a kan me yake mu za mu ya rasulallah har nan babu wani wanda zai zo ce ma ai zai fahimci alkur'ani ba tare da hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam ba yace shi kawai qur'ani ya ishe mu a jefar da hadisai to bai yi aikin da Allah yi wa alkur'ani ba ga manzo sallallahu alaihi wa sallam domin Allah ya ce shi ne zai yi wa manzo sallallahu alaihi wa sallam bayani sannan shi manzon Allah ya wa al'umma bayani ya tabbata a hadisi daga ibn Abbas Manzo sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana gaggawan kokarin haddace wahayi da ƙarfi yana daga cikin abubuwan da yake harshen harshensa to sai Allah madaukakin sarki ya saukar da wannan aya abin da ake nufi ai idan mala'ika jibril ya zo ma da wahayi duk abin da duk lokacin da ya karanta wata aya to sai ka karanta duk da tsananin kwaɗayin haddasa da alƙur'ani amma ka tsaya Allah madaukakin sarki ya shiryar da shi hanya mafi sauƙi a haƙƙinsa domin kai ya wahalar da kansa duk yanda yake da kwaɗayin duk lokacin da mala'ika jibril ya yi wahayi ya karanto aya ya maza ya bi saboda tsananin sanya haddace ga hanyar da tafi kowace sauƙi shine ka bari in ya ƙare duk shauƙinka sai ka zo kai ka karanta to in ka karanta mu za mu tara ma shi a ƙirjinka, ko mu za mu sa ka karanta mutane daidai ba za ka yi kuskure ba to sai anan yace wala ta'jal bil qur'ani min qabli an yuqda ilayka wahyi ay bal ansu ka yi shiru har sai mala'ika ya gama karatunsa sannan sai ka karanta bayan karatunsa wa qul ka ce rabbi zidni ilma ya Allah ka ƙara mun ilimi wannan manzala sallallahu alaihi wa sallam bai gushe ba yana neman Allah madaukakin sarki ya ƙara mishi ilimi har sai lokacin da ya koma ga ubangiji madaukakin sarki kuma Allah madaukakin sarki ya yi ta ƙara mishi ilimi da wannan addu'ar shi yasa ba abin da Allah madaukakin sarki ya umarci manzo sallallahu alaihi wasallam ya nemi tsarin sa sai ilimi rayuwar duniya da komai haka aka ce ka miƙa ganinka kada ka miƙa tunaninka da neman Allah ya ƙara ma dangane da abubuwa na duniya na jin daɗi da haka abin da kawai aka nemi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nemi Allah ya ƙara ya nemi Allah ya ƙara mishi shine ilimi amma duk wani abu na rayuwar duniya an hana manzo sallallahu alaihi wa sallam ya nemi ƙarin sa ko kuma ya idan sa ya rinka kaiwa ga waɗanda suke jin daɗin rayuwar duniya kuma wannan yake nuna ashe kenan kwaɗayi da san ka yi alkhairi yana da kyau ko da ka aikata kuskure to sai a jinjina ma akan wannan kwaɗayin naka da ƙarfin tunaninka wanda ya sa ka kai domin ka aikata alkhairi shi sa wani lokaci sayyidina abubakar ana sallah ya ga an yi ruku'u shine ya taho a guje na sassafa ya zo ya ga za a ɗago sai ya ruku'u a can bayan sahu da aka ɗago ya tako da ƙafa har ya zo wajen sahu sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya ƙara ma faɗayin san aikin alkhairi amma wala ta'u kada ka ƙara domin ba a yin duk yadda ka ga cewa liman ya yi ruku'u don san ka riska ba a so ka taho a guje ana so ka taho a nutsu duk yadda kake so ka ritsa ba ta so a can bayan sanwu ka yi in an ɗago ka zo a'a ka taho ko an ɗago abin da ka samu ka ritsa ka yi wannan shi ne a ashe kenan ko da mutum ya yi gaggawa kan wani alkhairi saboda tsananin alkhairin da yake son a zuciyarsa sai gaggawan aikata wani abu to in kuskure ne za a yabe shi akan ya yi gaggawa wajen alkhairi amma kada ya maimaita domin shari'a biyan da kake son ka samu abu to ba za ka same shi ba fa sai yadda shari'a ta kwatanta inda farko kai ka san dokokin ba yanzu ka zo kai to sai a sanar da kai amma bayan ta sani in kai to Allah ba zai karba aikin ka ba saboda ubangiji madaukakin sarki yana son al'umma su bautata mishi da yanda yake a bautata mishi ta hanyar da yake ba kowa kawai kirkiri ina son abu ya zauna ya ce ina ganin ya kamata in yi raka'a ɗari kawai ya tashi Allahu akbar baka ce ba wannan nafilar da zaka yi waye koyar da kai waye ce a yi ta to garin neman lada sai mutum ya dawo da zunubi sai aikata bid'a wannan shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai aka Allah madaukakin sarki ya faɗakar cewa kada ka rinka saurin karanta alqur'ani ka bi dake dake kuma wannan shine ko mu yanzu anan da Allah madaukakin sarki ya sa mu koyi alkur'ani wajen malamai tunda shi alkur'ani yana daga cikin abubuwan da ba za ka taba koyan shi ba sai ka tsaya a gaban malami saboda akwai wasu abubuwa da malami yake faɗa a harshe haruf kallon bakinsa shi zai sa ka ƙware wajen karanta wannan harafin daidai yasa za ka ga malamin musabaka in ana musabaka malaman da suke da danja suna ƙara baki kawai suke kallo sautin bai cika damunsa ba tun lokacin da harshe ya ɗaga so ya fito ko ya daki gandan gefe ko ya daki nan ko ya daki sama ko aka ɗage shi ko baki haka ya fito zai fito wani harfin shi ne ko nan ne harfin suke bayyana to a nan ne za a san ta karanta daidai to wannan kuma yana da buƙatuwa malami ka yi talaƙi shi ma ka karanta yana kallon bakinsa ya ce wannan swadun ɗin da ka karanta ba haka ake faɗasta ba wannan sa da ka ce ba haka ake faɗarta ba kuma sai ka ba a hankali kai ma duk da kai malamin ba shi ne zai tara ma alƙur'anin ba kamar da aka yi wa manzo sallallahu alaihi wasallam kai iya karatun za ka yi a bakin shi kuma ka je ka yi ta tiƙa ka yi ta karanta kana kaiwa da sawuwa domin kai karrur ɗinka yawan ka yau da gobe shine zai taru a ƙirjinka kuma ka iya karantawa amma dole da farko sai ka nutsu ka kalli bakin malami kuma ka karanta a gaban malami shi ma ya kalli bakinka ya gaya harfai suke fita sai ubangiji maɗaukakin sarki ya ci gaba da cewa ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم له عزما وإذ قلنا للملائكة آدم فسجدوا إلا إبليس أبى فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى إن لك ألا تجوع فيها ولا وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى na'am ubangiji madaukakin sarki yace walaqad ahidna ila adama lallai wallahi tabbas mun ɗan alkawari da annabi adam min ƙablu kafin wannan lokacin fanasiya sai manta walam najid lahu azma ko ba mu ga wata dagiya ba da azma daga wajen shi wa iz qulna lil mala'ikati isjudu li adama kuma ka tuna yayin da muka ce wa da mala'iku usjudu li adam ku yi sujjada da annabi adam fa sajadu mala'iku gabaki ɗaya sai suka yi sujjada illa iblis aba sai iblis shaitan shine ya ƙi fa ya adamu sai muka ce ya kai adam inna haza aduwwun laka lallai wannan maƙiyinka ne wali zaujika ko maƙiyin matarka ne fala yukhrijanna min aljannati lallai kada ku sake ya fitar da ku daga cikin aljanna fatashqa za ku sha wahala inna laka Allah ta ju'a fiha domin lalle kana a cikin aljanna da yake a cikin shi la ta ju'a fiha ba za ka taɓa jin yunwa ba saɓanin waccan duniyar in an fitar da kai shine za ka ji yunwa kenan wala ta'ara kuma a cikin aljanna ba za ka tsarairaita ba ba za ka zamanto ba ka da tufafi ba wa annaka la tazma'u fiha kuma a cikin aljanna ba za ka ji kishirwa ba wala tabha kuma rana ba za ka dake ka ba ba za ka sha zafin rana ba haka aka faɗawa annabi adam a nan kamar yadda ibn abbas ya roto an ambaci ɗan adam da insan لأنه ahida إليه fanasiya domin tun lokacin an yi alkawari da ɗan adam sai manta alkawari shi yasa Allah ya ce walaqad ila adama lalle mun yi alkawari da annabi adam lamun din nan ramu ce mawdi'a lil qasmi walaqad lamun din nan rantsuwa ce qad kuma sai jumlar da ta zo ta zamanto ita ma tana nuna tabbatarwa har ku sauke kaga aka yi rantsuwa kuma aka tabbatar kamar ka ce wallahi tabbas mun umarci annabi adam mun yi wasiya a gare shi a nan ba a faɗi umarnin ba ba a faɗi wasiyar da aka yi wa annabi adam ba amma abinda zai zo a gaba an faɗa cewa wasiyar da umarnin da alkawarin da aka yi wa da annabi adam shine kada ya ci eh, wannan bishiyar da Allah maɗaukacin sarki ya hana shi ta bishiyar nan shajaratul khuldi wanda Allah zai zo ya ambace ta a gaba cewa shine alkawarin da aka yi da annabi adam da Allah cewa duk abin da ka gani a cikin aljanna ɗin nan komai ka ci amma ban da wannan shajaratul khuldi din ita kadai ce muka hana ka domin shi daman tashin hankalin dan adam ka ce mar kakkai wannan abu inda yanzu na zo na samu ko mu yanzu in aka zo aka ce ma tun daga nan har can duk ka zo amma wannan ɗani biyu ɗin shine ba a so ka shiga to duk hankalinka zai zo ya tare a cewa wai me ya ɗani biyun nan ni sai na shige shi na ga to shi ma annabi adam yake dan adam ne Allah ya ce mar komai da ka gani ka yi amfani da shi amma abin da muka hana muka kawai nan bishiya min qablu me ake nufi da min qablu wasu malamai suka ce ai min qabli hadha zaman kafin wannan zamanin da muke karanta alqur'ani daman can a baya mun yi alkawari da annabi adam ko kuma min qablu kafin mu ma ma kissa tunda ana kissa annabi Musa ne aka zarto wannan sai wasu malamai suka ce damirin yana komawa ga annabi Musa wato kafin ma annabi Musa ya yayi wannan gwagwarmayar da Fir'auna shi ma annabi Adam ya yi da shaidan domin min ƙablu alƙawarin da muka yi din nan ya manta fanasiya sai manta annabi Adam wanda suka yi ƙira'ar da fanasiya sai ya manta ko fanasi duk yana nufi dai kamar yadda amashi ya karanta duk abin da yake nufi din nan tarkul amal barin aiki da abin da aka yi alkawari da shi ya bari wasu malamai suka ce ya manta ne ala haƙiƙa mantuwa yi ko kuma haƙiƙa ya manta cewa kada ya ci bishiyar nan ya manta ya ci ko kuma a'a alkawarin kada ya ci din shi ya manta da shi bayan an hana shi to sai Allah madaukakin sarki ya kama annabi Adam da mantuwar da yayi a wannan ko da mu a wajen mu kaga ai mu al'umman mu an cire mana mantuwa rufi alƙalamu an an ɗauki alƙalami daga farko anil nisyan duk abin da mutum yayi da mantuwa mu al'umman mu ba za a kama ka ba to in ma dai ya zamanto a waccan lokacin manzo Allah lokacin annabi Adam Allah zai kamu da mantuwar da aka yi shi yasa ya kama annabi Adam da mantuwar da yayi mu kuma yanzu a lokacin mu domin a manzo sallallahu alaihi wasallam aka nuna mu daga cikin abubuwan da muka kawo ma na sauki daga cikin abubuwan da muka don ka ji daɗi shine kai ba ma kama ka da wannan mantuwar. amma ga annabi Adam abul bashar wanda shine asalinku yayi laifi ko mun kama shi da mantuwar. sai zamanto kamar wannan ana rarrashin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma wannan yake nuna mana ashe da'a dan adam da yake wa shedan da'a ce da daddiya ko da yanzu mutane sun saba alkawari alkawarin tunda dukkan mu mun yi alkawari da Allah to da yawa shedan ya ja mutane sun saba wannan alkawarin cewa idan aka halicce mu za mu zo mu bautata mu Allah shi kadai ba za mu haɗa shi da wani ba kuma za mu tsantsanta shi a cikin ibada wasu kuma suka karanta fanasiya fanusiya sai aka mantar da shi wato sai ya zama menene mabniyan lil maf'ul sai shi dan ya mantar da shi kaga wanda suka karanta fanusiya wanda suka kira'ar da suka yi fanasiya sai shi ya manta ko fanusiya sai aka mantar da shi ai fanastahu iblis sai iblis ya mantar da shi da sai mantar da annabi adam ya manta da shi sai ce wa lam najid lahu ahuna lalle ba mu samu wani himma ba azuma ba domin al'azumu a cikin harshen larabci shine tafmin dagewa da jajircewa da kai kanka kai mu zama muhayya ka shiryu domin ka aikata abin ka tabbatar da zuciyarka akan aikin ka shimmatu ka yi niyya kuma ka ƙudurce wannan ka ci gaba da al'amarin amma shi annaba adam ya kasance da ya tabbatar da zuciyarsa ba zai ci wannan bishiyar ba kuma ya yi tasmimi akan haka amma da shaidan ya mushi wasu wasu ya kawo mishi shakku to shine sai ya zo wannan azumar tashi sai ta yanke wannan jajircewar ta bin Allah sai ya sai rauni ya riske shi kamar yadda yake riske dan adam wasu kuma suka ce walam najidahu azma azuma al azmu haƙuri ai lam najid lahu an akali shajara wasu masu malaman tafsiri suka fassara haka ai ba mu ga haƙurinsa ba wajen barin cin wannan bishiyar ba mu ga haƙurinsa ba kuma zai iya ɗaukar haka a cikin lura in aka ce fulanu na azama ai sabara ai wane ya yi azama shi ne ai ya yi haƙuri kamar yadda Allah maɗaukakin sarki a wani waje yake cewa kama sabara ulul azmi minar rusul kamar yadda ulul azmi minar rusul ma'abuta himma ma'abuta haƙuri daga cikin manzanni suka yi haƙuri akan duk abin da ya same su kaga anan da Allah ya ba mu labari ya umarci annabi Adam ya umarci mala'iku su yi wa annabi Adam sujada amma kuma suka yi gabaki ɗayansu sai iblis daman shi iblis illa iblis a ba sai iblis ya yi kuma shi iblis ɗin kana min aljinni daman shi daga cikin aljannu yake baya cikin mala'iku faƙulna ya adamu sai muka ce ya kai adamu inna haza aduwwun laka wa li zawjika wannan matsayinka ne da kai da matarka wato na na hawa alaihi masala a nan sai aka ce saboda ƙasƙantar da jibril ƙasƙantar kai da shaiban wanda ba a ambaci sunansa ma ba sai aka ce inna haza lalle wannan a laka matsayinka ne a nuna mana cewa lallai shaiɗan ɗin nan maƙiyinmu ne domin maƙiyin annabi adam ne da matarsa Allah ya wa annabi adam gargaɗi daga cikin iyayyar ɗan ta bayyane shi ya yi sanadiyar da aka fitar da kai daga aljanna sai sai fala yi janna kuma min aljannati ta tashqa kada ku sake ku bari ya fitar da ku ku biyu daga cikin aljanna in kuka fita daga aljanna ku fuka faɗo duniya to fa tashqa lallai lallai kun faɗo gidan wahala da gidan musiba da gidan gwagwarmaya da bala'i ya sa ka ji wani yana cewa ai shedan ne mana bakin ciki da yanzu duk an haife mu a aljanna a kaddara ta riga fata daman sai mun zo nan mun sha wannan wahala duniya gidan wahala ne yasa sai aka wa babanmu annabi adam gargadi in dai ka duniya to fa tashqa shikenan wahala ga ta muna tashan takuwa, ta kowane hanya bala'i ne shine fatashqa malamai suka ce ai za ka wahala ai iyaka an yas'a fi ikhrajika minha muna gargaɗinka, ka kada ka sake ka biye mishi zai kai da kawo wajen fitar da kai daga cikinta in ka fita kuwa fa za ka wahala za ka wahala wajen neman arziki yanzu kana kwance kake ci kana sha za ka wahala wajen rayuwa za ka ɗauki nema yana da wahala yanzu sai ka shuka abin da za ka ci sai ka dafa sai ka daka sai ka dafa sai ka ɗebo ruwa sai ka nemi sutura sai ka yi kaza sai ka yi gwagwarmaya amma da komai kana kwance kake yi domin gidan duniya gidan wahala ne duk wanda zai rayu a duniya to sai ya wahala zai rayu da ita ko da daɗi zai zo amma baya zuwa galibi haka sai ya zo da wahalarsa kuma shi kansa daɗi da ni'ima da mulki da duk abin da kake zato shi ma akwai kalan wahalarsa akwai wahalar da baka da shi akwai kuma wahalar ka samu kowace da wahalarta in ba ka da shi sai kaga ai da na samu miliyoyi na samu gida a waje kaza na samu mota ina fita shi nan wahala ta ƙare ba ka samu ba ne ba sai ka samu kuma ita ma wahalar samu za ta biyo ka kuma wataƙila yanzu ba za ka iya daidaita wata wahala ce ta fi wahala ba wanda bai da shi gani yake ai na wannan wahalar ta a nemo yau hannu baka hannu ƙwarya yau in fita in samo ai gara in samo ma duk wahalar da zan yi to wataƙila kai wahalar ta ka je ka nemo ce shi kuma ya nemo ya tara wahalar ta ya samu kwanciya da nutsuwar da zai ci ne zai da shi wahalar shi ya yi bacci ya huta ita ce babu in ya ganka kana bacci a bakin titi sai sha'awa ubu wani da Allah bai da ko titi amma baccinsa yake lafiya lau ni ina da miliyoyi na kasa bacci dubu wani bai mulkin kowa ni ko kowa zuwa yake tsara mun sai abin da na ce amma na je ɗaki na kasa bacci kowa tsoronta nake ji a zo a yi ta mun ladabi ana tsara mun ana alhaji ana gaisuwa sai an kai ƙasa amma ban san wa yake yi dan Allah ba ban san wa yake wa yake yi in gitta ya make ni to kaga gidan duniya ne gidan wahala ce ka yarda ba ka yarda ba duk abin da mutum ya samu haka Allah ya ce ka tashqa gidan wahala inna laka lalle na gare ka Allah ta ju'a fiha wala ta'ara ba za ka ji yunwa ba a cikinta kuma wala ta'ara ko ba za ka yi tsiraici ba don me Allah madaukakin sarki ya haɗa yunwa da rashin tufafi malamin suka ce a ƙa'ida ai kamar a ta ce ba za ka ji yunwa ba ko ba za ka ji kishirwa ba ita ce za ta zama kamar kishiyarta to amma a nan Allah madaukakin sarki sai ya zaɓi ta'abirin Allah ta zu'a ba za ka ji yunwa ba sai ce ko ba za ka yi tsiraici ba ba za ka rasa tufafi ba malamin suka ce a nan Allah ya haɗa yunwa da tufafi domin ita yunwa ƙasƙanci ne na ciki domin a ciki ne ake ma ruri in ina jin yunwa duk ba ku san me nake ji kila haka nake kuna gani na tsam a kudar a cikin ciki take shi kuma rashin tufafi kudar a bayyana jikina yake za a ganna da tsimma za a ganna in na daga ana gyara kayi tsirara za a ganna hamatata a waje ita wahalar a waje yake to bala'in ciki da na waje sai aka haɗa shi waje ɗaya sai aka ce inna laka Allah ta ju'a fiha wala ta'ara ba za ka ji masifa da bala'in ciki ba ko babu bala'in waje domin kana cikin sirarka da ni'imarka na ba adam a lokacin sai dai ya tsinci abin da yake so ya sha abin da yake so ya ci abin da yake so ga kira nan kala kala ya ɗiba ya ado da ya ga dama to yanzu zai je wajen da tababa tana nan yunwa tana na tababuwa tana nan wanda sai an nemo za a haɗa shi da ciki wanda baya tuna baya baya cewa ai jiya ka bani yau bari in yi haƙuri babu sauƙi kawai ka kawo mushi sai aka ce lalle wannan shi yasa a cikin aljanna babu yunwa a cikin aljanna babu tsiraici to me mafhumul mukhalafa kaga a duniya kenan inda za ka je can ɗin na duniya to nan gun kuma akwai bala'i nan akwai yunwa nan akwai tsaraici Allah ce wa annaka la tazma'u fiha lalle kai ba za ka yi kishiruwa a cikinta ba wala tabha kuma ba za ka taɓa jin rana ba domin mina duha zafin ranar sahara yana farawa zafin ranar sahara yana farawa daga lokacin da aka yi salatu duha to wannan zafin da zai fara shine alharru zahir to a nan ma sai Allah madaukakin sarki ya haɗa kishin ruwa da kuma zafin rana saboda ni sai ce domin dukkan su ma suna fuskantar kwama kishin ruwa zafin ciki ne wa huwa al'aqash wadduha rana kuma zafin waje ne in kana jin kishin ruwa ciki ne yake tafarfasa da zafi in kana cikin rana gangan zahirin jikinka ne yake tafarfasa to shi ma sai Allah madaukakin sarki ya haɗa shi to ashe a cikin duniya duk wannan musibin da za a same su a aljanna babu su ashe duniya gidan wahala ne shi yasa duk wanda ya zo duniya ya ce hutu zai yi zai ji daɗi to ba gidan jin daɗi ne ba ka ji yadda aka faɗa sai ka dage ka samu ba za ka zauna ba kullum ba za ka fita ba ka dage ka samu ka yi aiki da hannu ko ka samu abin da za ka dogara da kanka ko ka samu abin da za ka yi sana'a ba zai yi a ce ba za ka tashi ka yi wannan abubuwan ba idan ba ka yi wannan ba to menene to sai zamanto gabaki daya wahala ta karu kan wahala naka gidan duniya gida ne da sai ka tagi ka ture yunwarka da wahala ka ture kishirwarka da wahala ka ture stress da za ka sa ka iya sanya ta da wahalar da za ka yi na aikin yau da gobe na dare da rana domin ka rufa maka kanka a fili kaka zama kullum sai kuma aluja wani shi ya je ya wahala ya dage ya samu ya hana idan sa bacci kai ka zauna kai ta zagin sa bai baka ba kai kuma baka wahala ba baka komai ba kana zaune wani ya je baka san yadda aka yi samu ba baya zaune baya tsaye kai kana kwance kana ka amma kuma kana zargin wai dan me bai baka ba ai yana da shi kai me yasa baka tashi ka nema ba tunda gidan nema ne amma ka ga mutum da ƙarfinsa da komai ya zauna so yake komai a bashi wanda ya je ta yawo cikin ranar nan a kasuwa ya ta lissafi ya ta ɗinki ya ta kafinta ya ta adaidaita sau ya sha wahala ya samo kuɗinsa ya zo yana huci shi kuma da yake inuwa wata yake kuma sai ka ɗauka ka bashi dole ba wani ihsani naka ne da karanci zaka ga ya cancanta in ba wannan in bai baka ma ba don me zaka zarge shi sai ma ka tashi ka fita rana kai ta yi kai ta aiki domin asali rayuwar duniya gidan wahala ne in ka zo za ka dage ka nema don ka rufa kanka fili za ka dage ka yi aikin Allah don ka samu kwanciyar hankalin lahira ka nutsu to dole sai ka wahalar da kanka wannan wahalar guda biyu idan ko ba ka yi ta ba to za ka shiga cikin wahala har abada Allah ya kiyashe shi sai Allah ya ci gaba da cewa فوسوس إليه الشيطان قال يا قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما فبدت لهما سوآتهما وطفقا يصفقان الله عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى ثم ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى نعم sai Allah madaukakin sarki ya ce fa waswasa ilaihi sai shaidan ya kawo musu wasu ya kawo musu shakka ƙala ya ce ya adamu ya kai adam hal adulluka ala shajaratul khuldi shin ba zan nuna ma ba bishiyar tabbata ta dawwama wanda ba za ka taɓa mutuwa ba ta cita wa mulkin la yabla kuma ka samu mulkin da ba zai taɓa gushewa ba fa akala minha sai suka ci wannan bishiyar fabadat lahuma sau'atuhuma sai dandanan suna cin bishiya sai ga ɗaya tsirancin su ya bayyana tufafinsu ga baki ɗaya fita daga su suka zama tsirara wa tafiqa yakhtifana alayhi min waraqil alayhi ma min waraqil janna sai suka zama to suna jin kunyar Allah suna guduwa suna kuzgo ganyayyaki suna toshe gabansu daga cikin ganyayyakin gidan aljanna sai Allah ya ce wa asa adamu rabbahu fa lalle annabi adam ya saba wa ubangijinsa da cin wannan bishiyar ya tafa gawa don haka sai ya bata ya kauce daga kan daidai su mattabahu rabbuhu sannan ubangijinsa ya zaɓe shi fataba alaihi ya yi tuba a gare shi wahada kuma ya shiryar da shi a nan allah madaukakin sarki ya ba mu labari ya ce fa wasu wasa ilaihi shaitanu shaidan sai ya zo ya mishi wasa wai wasa din nan ya zo ya mishi daɗin zai baki ya mishi wasi-wasi ya sa mishi shakka me ya ce mishi a daɗin bakin wasu-wasun da ya saka mishi haka ya ce ya adamu hal dulluka ala shajaratul mulki kulbi wa mulkin la yabla shine zakin bakin bari in nuna ma wata bishiya in ka fita za ka dawwama ba za ka taɓa mutuwa ba ko ba za ka taɓa fita ka cikin wannan ni'imar ba kuma za ka samu mulki mulkin da ba zai gushe ba wanda ai dama wannan shine ƙarshen jin daɗi ba zan mutu ba kuma zan dogara kullum a sama ni ne mai mulki sai ce in ka ci wannan bishiyar ka samu wannan daraja ba kawai haka ya faɗa mishi ba sanda ya mushi rantsuwa shi yasa a wani wajen yace wa huma sadda ya rantse musu yace wallahi na rantse da Allah abinda nake gaya muku gaskiya ne kuma inni lakuma minan nasihi lalle ni nasiha nake muku domin abin da zai amfane ku ne na fito na rada muku an hana ku ne ku ci don in ba ku ci ba za a iya rubuta muku mutuwa za a iya kwace mulkin aljannan nan ka tafi kasa amma idan ka ci shi kenan ka shanye wannan abin yanzu ba yanda za a yi da kai za a bar ka dawwama kuma za ka yi ta mulki kuma wallahi da gaske nake to shi kuma mutumin kirki in ka rantse mishi da Allah abin da zai ɗauka mai gaskiya ne to da yawa mutanen kirki in ka rantse musu da Allah suna yarda to da su suna ganin su za su auna kansu don kowa yana mu'amalanta mutane da yadda yake mu'amalantar kanshi wani in ka zo kai rantsuwa ɗari billahi lazi kawo ba habawa ne me za ka yi wa saboda ya san shi zai iya rantsuwa akan ƙarya to don haka dan ne za ka yi mishi rantsuwa ka ja hankalinsa amma wani wanda yake firgice ba zai taɓa rantsuwa ba in ka ce wa a to ai ne shi kenan tun da ka rantse gashi to da shi a imaninsa ba zai yi a rantse akan ƙarya ba amma wanda ya rantsuwa dubu akan ƙarya ta wuce tarihinsa da haka dan ka zo ka rantse mishi zai yarda Sai ce haba wata rantsuwa za ka ni a daina ka rantsuwa ni ka bani wani abu na riƙe a hannuna na kama dahir to shi ma da aka zo aka rantse mishi sai yarda wannan bishiyar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam a hadisin Abu Hurairah wanda Abu Dawud ya rawaito ya manzo Allah ya bana mana ba mu labarin ta yace inna fil jannati shajaratan yasiru ar-rakibu fi zillaha mi'ata amin ma yaqta'uha yace a aljanna ko ta bishiya matafiyi zai tafi shekara ɗari a inuwar ta yana tafiya ba zai iya wuce inuwar ba wahiya shajaratul ya yace ita ce wannan bishiya ta dawwama wanda imamu ahmad ma ya fitar da wannan to yayin da aka ruɗe shi sai ce fa akala ha, sai suka ci annabi adam da ya matarsa hawa ta ji a da shi bin shi take da haka yi suka ce fa badat lahu ma sawatuhu ma nan take kuwa sai su, sai su ta bayyana tufafin din ya gushe suka gansu gashi ga ita tsirara to wannan ya jawo kuma suka gigice suka yi ta neman cewa ya za a yi kuma ubangiji madaukakin sarki ya gata masu sai ce wa tafiqa yakhsifana alaihi ma min waraqil janna sai suka zamanto suna ta kokarin kuma ya za su cikanta kansu daga wannan ganyen bishiyoyi suke tsinkowa domin ya zama wata makariya dangane da aurensu sai Allah ce wa asa adamu rabbahu fagawa annabi adam ya saba ma ubangijinsa fagawa kuma ya zo ya bata ya dau hanyar da ba daidai ba wannan yake nuna kenan malamai suka yi ta bayani shin annabin Allah ma'asumi ne to ma'annan Allah sai ce fa adamu rabbahu shin annabi wanda yake ma'asumi zai yi sabo to suka ce a'a wannan ayar gaba ta nuna mana kafin annabta ne domin a gaba Allah ce su mattabahu rabbuhu ai su mastafahu sannan ubangijinsa ya zaɓe shi ya ba shi annabta kuma a nan in ka kula sai aka ce wa asa adamu rabbahu fagawa adamu ya saba ma ubangijinsa fagawa kuma ya bata na farko sai muka ce malamai suka ba da amsa a na farko cewa kafin ya zama annabi ne domin Allah ya ce sun tummastabahu rabbuhu sannan ubangijinsa ya zaɓe shi da annabta wahada kuma ya shiryar da shi fataba alaihi wahada ashe wancan ma'asiya din da ta faru ta faru ne kafin risala kafin annabta da ba za a yi la'akari da ita ba sannan anan Allah ya ce wa asa adamu rabbahu fagawa amma in ko kula damiri biyu ake fa akala shi da matarsa suka ci shi da matarsa suka yi tsirara shi da matarsa duk damiri amma da Allah ya zo zargi sai aika su layi din zargin akan wa akan adam saboda ya nuna ma ita mata bin miji take mijinta ne ta ga ya aikata ya aikata wannan ne babban dalilin da aka ce kada musulma ta auri kafiri saboda ita mace tana da rauni duk inda mijinta ya ja ta ja zai za ta yi matuƙar yadda ta san mijinta ya ce bishiya ya ci ba za ta da kawai ita ma sai ta tsira sai aka ta da kissa sun ci to da aka tashi zargi sai zargin ya ƙare a kan miji duk yanzu duk abin da kake yi matarka kai ka ɗora ta akan mummunan hali to wannan mummunan halin da ka tsora ka a kai Allah sai ya tambaye ka shi yasa Allah ya yi wallazina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara namiji shine mas'ul kai ya kamata ka tsara da duk wani hanyoyi da zaka bi na ka tsora matarka akan daidai sai dai in kayi taki wannan baka da matsala kayi duk abin da kayi haka mata annabi nuhu ta yi haka mata annabi lutu ta yi kana ta tahta abdaini min ibadina salihaini fa khanatahuma falan yughniya anhuma min Allah shay'a wa qila dukhula an-nara ma'a ad-dakhilin haka suka yi amma dai namiji ka san kai ne mas'ul thumma tabahu rabbuhu sannan ubangijinsa ya zabe shi da annabta fataba alaihi Allah ya tubar mishi dangane da laifin da ya yi wahada kuma ya shiryar da shi imam bukhari ya fitar da hadisi daga abu huraira manzala sallallahu alaihi wa sallam yace wani lokaci annabi musa ya yi jayayya da annabi adam annabi musa ya kalli annabi adam yace kai ka fitar da mutane daga aljanna da zunubanka kasa duk muka je duniya muka sha wahalar duniyar nan annabi isa ka yi faɗa annabi adam ya ce duk kai ka ja mana annaba adam kai laifi ka sauka duniya muka je muka ɗaɗɗaki ɗanɗani kuɗan mu da dukkan mu lif muna aljanna mu da wannan wahalar ta nema mu da fetur ya yi tsada menene menene masara shinkafa ta tashi cefane ba tattasai ya ƙare man gyaɗa ya zama talatin wane duk ba ruwanmu qala adam sai annabi adam ya ce wa annabi musa ya musa anta allazi istafaka allah bi risalati wa bi kalamihi kai ne fa Allah ya zabe ka da manzancinsa kai ne kadai Allah ya zance da kai duk wannan darajar da kake da shi amma a talumuni ala amrin katabahu Allahu alayya yanzu za ka zarge ni akan al'amarin da Allah ya rubuta mun a kaddara ta kenan tun kafin ya halitte ni ya kaddara mun sai na ci wannan sai mun sauko ƙasa da ku aka yi kaddara yanzu ka za ka rance ni a Allah ya kaddara mu sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace sai annabu Adam ya kada annabu Musa annabu Musa ya sallama ya ce eh ba laifin ka bane kaddara ce ta zo da mu da ka kai yanzu ka zo kai ta jin haushi ka ba annabu Adam ne ba ba dan gida muna can aljanna to dama Allah ya kaddara ya ka sauko in ka sauko ma a Najeriya to ƙarshen ƙaddara kenan ba ba a makka ba ko a dubai ko a wani waje inda zaka ɗan ji daɗi ko a ƙaƙar haka shine zaka ɗan ji daɗi ma ka ko duniya a a najeriya aka yi wuka. a wannan ƙasar da komai wahala ne wuta ta gagare mu ruwa ya gagare mu komai ya gagare mu a wannan ƙasar da ya kamata a ce mun fi kowa jin daɗi a wannan ƙasar da tun daga 1960 zuwa yau da a ce an yi abin da ya dace ko hamsin cikin ɗari ne da yanzu ana kwatanta mu da su malaysia da dubai a wannan ƙasar da muka taso mun zarce su south korea mun zarce su brazil mun zarce su wajen 1960 baka isa ka haɗa najeriya ba da su malaysia su south korea su waye ba su isa ba a wannan ƙasar da mu saudiya take zuwa shugabanninta su yi kuka mu kai musu taimako a nan sardauna yake ɗaukar bishiyoyin bishiyoyi da damino da kuli yana tafiya da shi ya kai ana tarasta da jirgi a shimfiɗa mishi kafin ga mai kuɗi ya zo ya ba da ya ba saudiya gudunmuwa haka ba miki amma yau ji inda muka kai wutan lantarki ba mu da ita kawai saboda menene wasu shubuhu dabbobi ko ma mun fi dabbobi bata wani abu ne mutum ɗaya zai kwashe kuɗin da duk wutan nan za ta gyaru yanzu akwai ɗaiɗaikun mutanen da ɗaiɗaiku ne ɗai in aka gyaro su aka kwato kuɗin su sai an ba mu wuta 24 hours suna nan suna rayuwa sun yarda duk al'umma su rinka shan wannan wahala shi kaɗai da 'ya'yansa ya tare kuɗi ko bai isa ya ɗauko kuɗin ba saboda jakanci da dolanci da hauka irin na ɗan afirka na ɗan najeriya Trillion a akawun ɗinsu wani yanzu yana da billions zai so ya taba account don ka aji akwai wanda yanzu yana da kusan biliyan 100 account ya shekara 20 bai taba ta ba ya sace na mutane ya ajiye ta wanda ta isa ta rayar da mutane yanzu wannan ya je ce Allah zai kyale shi zai shiga aljanna yanda ake wahalar nan ina tabbatar muku wani wallahi wani daga cikin manyan ƙasar nan wanda kuɗin ƙasar suke hannunsa dalilin da lokaci ɗaya ya yi ritaya kawai shi ne dalilin ce da bakinsa yake faɗa mu ya ce a lokacin da ya yi ritaya akwai sama da biliyan ɗari wanda zai raba amma ya ritaya ya bari ya ce saboda ya ce tafiya ta kama shi a cikin jip ya shiga wani ƙauye a cikin jigawa ya tafi kaza yana cikin jip ɗin ya tafiya ya ga mata da itace ya ga mace da ruwa kilomita biyu a ƙasa a cikin rana ana azumi ta ɗauki ruwa za ta kawo ya tuna kuɗin najeriya da ya isa duk wani ɗan najeriya a kai mishi famfo 24 hours da wuta a gidansa ya yi ya ce mun ya dinga kuka daga ƙauyen nan hasar da ya zo kano ya hau jirgi ya koma abuja yana sauka rizayin ya ce ya ce mu je mu cewa allah ne wannan al'ummar. suke shan wannan baƙan wahala ga arzikin da yake nasu ga dukiyar da take hannun mutane nasu me za mu ce ma Allah ba wani dalili da za mu shiga wannan wahala ba wani dalili mu ne ba mu tsara kanmu abin da ya kamata mu tsara kanmu ba ba mu yi abin da ya kamata mu yi ba Allah ya kyale mu da halin mu saboda mafi yawa kashi 90 cikin 100 azzalumai ne mu barayi ne mu masu san kai ne mu sa muka shiga cikin wannan wahalar ta duniya ta zamanto tamu banda akwai wadda Allah ya kaddara akwai kuma wadda muka kaddara ma kanmu shine nake cikin wannan wahala Allah ka yaye mana Allah ka ba mu shugabannin da za su fitar da mu daga cikin musibin da muke ciki Allah ka ba mu mutanen da za su riƙe amanar mu Allah ka taimake mu da taimakon ka ka ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ka kare mu da dukkan wata musiba Allah ka sa duk abin da muke karanta Allah ka ba mu ikon aiki da shi Allah ka ba mu ikon aiki da abin da kake so Allah ka tsare mu da dukkan wani sako naka Allah ka taimake mu ka kawo mana ɗauki ka sa albarka a rayuwar mu, ka karɓi azumin mu ka karɓi dukkan ayyukan mu na alkhairi ka yafe mana laifuffukan mu da kurakuran mu da abubuwan da muka aikata da ganganci ya Allah duk ka yafe mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita wa barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin